ya ba gobe yau ta <laughs> inda ka iya wasu baka kira ruwa wani ba na gane na na gane wannan ba ku da wani dalili kuma bidi'a ce bidi'a ce mutum ya cire zakka lokacin zakka ya yi ce mata sai ramadana misalin yanzu ba muna rajab ba to mutum na cire zakka a rajab a rajab na yi cire zakka idan mutum ya jinkirta ta inda misalin Allah ya kiyaye ko Eh, a ce mutum yana da dukiya yana da miliyan kaza ka zo gaba ko tambayar eh, watan baya mene ne rajar jimadar sani a watan jimadar sani ke cire zakka ya tattara zakka sosai ba zai cire ba sai a ramadana a canjin nan aka wuce da kudin ya asara miliyan arba'in to sai ya biya miliyan ɗaya na zakka tun da lokacin da ya yi kirewa amma da a ce misalin da kaddarawa a ce a ramadana shi ne watansa da ike cire zakka a yanzu a canjin nan ya yi asara ta kai lokacin da za a ce to an daina karɓa kuɗinsa ga su a jiji a gida a rani to ramadana ta gaba da ce zai baka ba wanda za ka tunta bai ba saboda kana wannan bidi'a ne ake mutum zai dar ita raba kafe ramadana ta yanzu ramadana ta aka ce wata ne na kyautatawa wata ne sadaka na ninkuwa lada na ninkuwa menene na ninkuwa ita wannan zakata masallah rahama yanzu ma tara sallolin mu mu ce to mu basu sai a ramadana ne eh, mu bar sallolin mu sai a ramadana sun kila da Allah kai mu ramadana kan ba sai mu daina zo yanzu mu yi ta tafiya A ramadana ta zo mu zana mu yi azhar mu yi la'asar mu yi magrib mu yi isha mu yi kaza ce sallah rana kaza haka ga ma ko ko da kana wannan kawai hawa ne wasu mu galibanin malamai ne aka malance sai mutum kawai saboda ya ɗawa a tajiri idan ya dama ta jini ce yi kaza za ta fi lada shi nan shi kuma ta jini dinga ɗauka ce kai wani na taimako na ina nema min abin da ya fi lada hadda ganin har ina daga da biyu wancan zakka wajibi ne lokacin da ta waje ba lokacin da za a cire sai ita mutum zai kasance cikin ƙididdiga daga yaushe kama mu kuɗinka lokaci na samu to dole lokacin na yi ka cire zakka gaba da ramadan kuma Allah ya kai mu wannan mutum zai ta yi abubuwa ya gani ayyukan alkhairi da mene suna da yawan ramadan shi ne kawai na Eh. Ah. Ya, ba abun da zai samu abun nan yanzu ana cewa tsakanin hasan da sai ina kwana kaza so da kanan babu kuma ba za ce ba za ba ba a ce Allah ya gina abokai ce za ka sai san annan Allah ina ba za ba ba Allah ya kace su nemi masu kiwon lafiya su gaya musu aini abin nan yanzu ba haza mu ne nan ake nema mu kashe 'ya'yanmu amma na jin yankin kasancen can ma yan masu magana da hanci ɗin nan cewa suka ce su haihu su iya wasu banne mu ba a magana isra'ilan hakika yanzu isra'ila har allurai ake mutu mata da su haihu mu ko aka ce mu kashe ƙarshen ka je kika kai shawara ce la la la mutuwa ta kai to ka ta nemi shawaran irin nan ko ka ta nemi shawaran irin nan ba abin da zai faru har so bi biyu ina jin ko da ke ban tabbatar da magana ba a nan wurin ba zan faɗi sai abin da na tabbatar ban tabbatar da shi ba amma dai akwai maganganu masu kama da irin haka a duniya siyasa duniya ta yanzu hmm. yanzu wani shekara da mun kuma mun ma duka yau to sai ya kasance kuma su yanzu ba su da fada sun za su ke ta yi gudan abin da kuma suke sun masa yawa to oh. alhamdulillah duk wanda ya taba Allah misali wanda bai ji magana dole zai magana shi ana jinta amma dai wanda bai ji magana ba ya ce akwai kasar da ya je ta ma cewar eh, ainihin da suka sa tsarin ƙayyade aihuwa ga jama'an da suke so Allah cikin ba a yanzu da sun fi mu yanzu mun dinka su to a bayan kan halin da suka shiga cikin sakamakon wannan tsofaffi sun tsufa ba yaya yanzu suna bukatan aiki babu yadda za a yi sai mu ce mutum za mu ce musu Allah ya tsara ne ko Allah ya ganar da su abin da ya kamata ku ce Allah ya ganar da su hmm, saboda abin ya baka wuce Allah ya kara to an amfan yara ne Allah ya ganar da su su gane gaskiya ga wannan mu kuma abin da zamu fa'idanta daga nan zamu tabbatar da wannan zari ƙarya ne dama mun san ƙarya ce to sannan kuma zamu kara tabbatar da ƙarya ce cuta ce wauta ne ma a ce rashin imani da gayar da Allah ya tsara a wajen da ko ku ce tsarin Allah nan bai ba ai dajjin wannan tsari ne da ya taso daga ba Allah duniya haka take abuwa kawai su za su sai ta ina su ji daɗi sai ga gidan ko Allah ya maida musu irin wannan kabilu za ka dinga samu su za ka dinga samu duk wanda kuskure hanyar Allah ya ce zai hana abu ya tafi da ka sai kaga illa ta same shi kuma sai an koma shi ga tafi tafiya haka Allah ya mu ko da dauko mana eh lokacin misali kamar yadda yake kirka ko kuma lokacin da kawai dafa wanne yake a ciki Oh, lokacin da ta waje ban shi ai ma abin shi idan ya bari ya jinkirta da ne har illa na kawo ga abin da take yi idan aka ɗauke dukiyar ma dole sai ya biya sau da haka dan wannan kai tsaye yanzu da shi zakakku ta waje ba ce to ka bari rana ta faɗi ka je ka kire shi sai dai in kididdiga ne ba ka gama ba to za ce to biya hankali ya kai kididdiga amma in ga shi yanzu ka an adadinta da kuɗin nan kana kallon su a wayar je ka cire ka ce a yau ina ka kabari sai gobe hmm. to waje majamar da nan ƙarin illoli kenan kuma a zamanin nan yanzu ga yadda yara suke don ba za su cire ba kuma za ana bin mutum a can kullum dai mu tsaya da Allah ce shi kenan kawai mutakan ja'alu haqiqatahu wa zahiruhu wa zahiruhu huwal haka kun ga wurin na nawa ne hamsin da tara ba ja'alu gaskiya ne hamsin da tara ne lamba hudu kenan to shi kenan daga yanzu an daina komawa jaru da zahirar nasosi su wa'annan mutane sun sanya zahirin nasosi tafi da shirka wal kufa wa in ka ɗauki durin ƙur'ani in ka ɗauki zahirin hadisi kafin su za ka yi sun da ba su shirya karwa suna kafirta da wani wata jafi ne suna nuna allah jiki ne don haka nan sai an juya su zalika faru farikai wannan shine ya mai da su kashe biyu imma mufawwada ko dai mufawwada yufawwiduna ma'aniha ila Allah bi za'amihim suna jingina ainihin ma'anan wa'annan nasosin zuwa ga Allah gizo za'anki ai kan ga mun yi lokacin da idan aka zo kan aya sai mutum ce sadaka Allahu azim in ka karanta ce to wannan aya ce karanta sai malaman tafsiri sadaka Allahu azim wa imma mu'awwala ko masu juyar da magana waje a rabbuka wal malaku saffa saffa sai ce waje a amru rabbika amma ba Allah ne zai zo ba Allah ba zai zo ba يحرفونها إلى معان باطلة قوله قالوا وظاهره التشب وظاهره هو التشبيه والتجفي لكن أي ظاهر قرآني كما ألاني ظاهر قرآني جسم ألاني ما يد الله جكيني قالوا في القرآن والسنة تشوف قرآني ده حديثي إنهما لا يفيدان إلا التجسيم بعض فهمت قومي بعض بعد فائدة قومي إلا ما يدعى الله جيكي والتشبيه دا قطن الله دا والتمثيل دا مثال الله فلا تبنا عليهما دون حتى بذاء ولا توحيدي أكام صبر الأقائد إذا man huwa alladhi tanaqqa Allah sai dai ce to da mu da ku in ji shi malamin wane ne ya nakafa Allah ba na ce ala suna na nakafa Allah ba to da mu da ku ya nakafa Allah wanda yake qur'ani ba daidai yake ba yana karantar da mai ko mu da muka ce a tsaya inda Allah yake a tsaya sai a duba a gani wala eh eh ذو لكن هو الذي تنقص منين ماني إذ من هو الذي تنقص الله بينما كان أو تنكس الرسول هكذا موانين كثمان ظن الله على الحقيقة نحن أمهم موني قوسو هم كيننغو قاله فهو المشبه والممثل والمجسد كيف هو حين مشبه ممثل أي عندهم أن الذي يثبت ما أثبته القرآن إن يثبت عند القرآن يتبت الشيء والسنة فهو م... فهو مثبت للتجسيم لأن ثبت الجسم تروى والتشبيه ويكون مشركا كنا أو عابدا للأوثان من بوتة مكة ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن كتاب التوحيد لابن خزيمة إنه كتاب الشرك حقا راضينا تكنسوا في كتاب الشرك لماذا؟ لأنه يثبت الأطماء والصفات لله عز وجل shi aka ce rabbi yake eh? yanzu ba ga ibn taymiya ba nasiru dini a tosi sai yake masa nasiru kufuri ne ba nasiru dini ba ne da yake masa raddi yake ana ce masa nasiru dini amma haza laisa bi nasiru dini bal nasiru kufuri ta gane ko shi ma wannan da ya tashi ta haƙi hannun sunna littafin magabacin sai wanda ina tauhidi sai ce masa ba littafin tauhidi zai ba littafin shirka ne tun da ya tabbatar da sunayen Allah yadda suke ya tabbatar da sifofin Allah yadda Allah ya faɗi don haka littafin littafin maimakon a ce littafin tauhidi littafin shirka ne. Hmm? Eh. to rabayen da yawa kuma shi din ba zai iya rawa shi ne amma dai rabayen kafin da kafa ce ai kama ce maka alganawi kaga kanawa kuwa nawa ne malaman su akwai na sunna akwai ba na sunna ba kawo ya hada su kaga yanzu shi sa mutum ke jin tsoro a zariya ya ce alzazzaki ka ce alzazzaki ce ko dai wancan ne eh, amma ai da shi kaɗai ne ba shi waye ma shi a zariya ana magana malaman zariya كان غانا فوت ولهذا يقول الرازق في تفسيره عن كتاب التوحيد هو أمين لابن خزيمة كان ابن خزيمة مجرد سنينيتا إنه كتاب الشرك لماذا لأنه يثبت الأسماء والصفات sannan kuma wani abu da ya kamata kuma da ma misalin wancan rarin ne idan mutum inda in malamin liga ne to an maye ne a liga amma an bai da aƙida to za a kafa hujja da shi a riga amma ba za ka kafa hujja da shi a aƙida ba ko tun da an san shi a malami ne na falsafa yana da maganganu na hikima sai amfani da shi a can amma ana zuwa kan tafidi ya jefar da shi malami ne na nahawu duniya sun sallama masa a nahawu sai amfani da shi ko shi a wuri kaza ga abin da ke ga abin da ce amma a nahawu amma ana zuwa a kira ba hujjar da shi to haka ذاك وانا لا خطب قوله كالله قد مسخت قلوبهم فليس كيف فأي الذي تنقص الله ورسوله تكيمو وين كفى الله اين كفى مرضان الله مثال الذي اتبع الكتاب وندي بالقران والسنة وآمن بهما حين كفى الله وأتت أدى ما فيه بقى. ya yi imani da abin da ke cikinsu am allazi harrafa alkitaba was sunna wa kadhalika iftara alaihima yi musu ƙarya wa harrafa ma'anihima wa qala yace qur'ani da hadisi la yufidani illa tashbiha wa tajsima wa tamthila kaga wannan shine mu'anana ko da mu da ku mu ga abin da muka yi ga abin da muka yi ga abin da muka yi ku ga abin da kuka ce ga abin da kuka ce ga abin da kuka ce dan Allah ma ku ji ku yi alƙalanci cikin mu waye na kafa Allah kaga ba su muke ne masu ba da amsa tun da idan ana muƙabala mu mun jigge jama'a mu wancan masu jigge jama'a su ga yan kallo ku kun ce kaza ko ba haka ne ba kun ce ka ba kun ce ka ba kun ce ka ba mu kuma mun ce ka ba mun ce ka ba mun ce ka ba a cikin mu waya na kafa kada fama me yake da suna fa'adatu halin baƙili al'adar mabannata annahum yuqallibuna uyubahum sai su juya aibinsu wa'awarahum da abun kunya su ala ahlil haqqi yanzu ba gani ba sai a samu Allah suna ce makiya annabi makiya annabi an yadda sun yi karatu an yadda amma makiya annabi to me suka yi mu da muka ce sai a bi alqur'ani sai a karanta hadisan manzon Allah sai a bi wa'in ce mu ne makiya qur'ani ko ku da kuka ce qur'ani kafirci ne yake koyarwa sai a gano a ciki kauluhu wa mu hizbar rasuli wa jinda haka ku in bidiya kuka zo kuna fata rundunan annabi da dakarunsa haza musabakum antum wannan bala'in da ya same ku kenan ku tashbihu wa tamthilu laisa min tariqin ba hanya bace ba wa masalati ahli sunna ahli sunna ba su faɗin wannan ba wa jama'a wa innama huwa mazhabukum ku ne kuke tadili qawluhu wa ja'altum tanqisa aina wifa'ihi sai kuka sanya naƙasa na ƙasa Allah shi ne a dace da abin da Allah ke duk wanda ya bi abin da Allah yake a wurin ku ya na ƙasa Allah waje altamutan kisa ainihin faƙin rasuli sallallahu alaihi wa sallama ifi lam yi wasu ƙaula fulani don bai dace da maganan wani ba min a matiko wa haza min kaldil haƙa'iki kaga wannan juya gaskiya ne قوله أنتم سنة قفتم إله الأرش والقرآن Kune kuka na kasa Ubangijin al’arshi, kuka na kasa ƙura'ani, an tun ya ma’asharar mu’attala, ku ya mu’attala ta na ƙasumin rabba su buhan wa ta’ala, fanafaitun asima abu, wasu satabu, wata na ƙasumin ƙura'ana, kuka na kasa al’ur'ani. فوصفتموه بأنه كتاب ضلال فكتب لتابين نبتا وأنه تجسيم وتمثيل ولا يعتمد عليه باء دوغرو أكبر وإنما يعتمد على العقل دهان كلي أكي دوغرو عيني فقط وتنكستم الرسول عينيك فيما بلغ فيما بلغ عن الله ورميتموه بالخيانة كنت في النبي يودر والتلبيس ياي تلبيس تدليس على الناقي وأنه ما جاء بالحقائق العقلية يا إسحاق hmm? دعاكم الله kuma sai dai gobe an rufe ko a malin kulubu yanzu a malin kulubu za ka ci me yasa kai baka ji nasihan da abubakar yawa umar ba kakka bar aikin dare